domin ah, mamanmu dabarun babanmu ba su son amini aure amin auren aure ba ga haushe sai dai bayan rabi kuma ni na ce musu in dai ba amini aure da bayan rabi ba gaskiya sai dai ni in haɗa kayana in bauchi sun ba a maki aure da ba in ba amini aure da shi wanda nake so ba sai dai ni in haɗa kayana in tahiya ta shine suke cewa wai za su tsine mini albarka don na auri bayan bahaushe eh, cewa suke yi wa idan mutum ya auri bahaushe saurin saki suka yi kuma suna ba mata kashi ni na aminta ko yau an ka ɗaura min aure inda ko ba komi zan zauna ni na aminta ko ba komi na aminta saboda ko jiya na gaya mata cewa da mini aure ko yau ta kai ko ba ko zan zauna saboda na gaji Ƙasarmu Najeriya ƙasa ce mai tarin ƙabilu da addinai mabambanta, sai dai duk bambancin ƙabilun, akan samu auratayya tsakanin waɗannan ƙabilu. Wani lokaci akan samu Bahaushe ya auri barayyabiya ko barayyabiya ta auri Bahaushe ko Bahaushe ya auri Inyamura musamman idan addini ya zama ɗaya. Wannan yarinya da aka haifa a garin ko a jihar Zamfara ta tashi a jihar Zamfara wadda ga yarenta ko in ce ga maganin da take yi ba a gano cewa ba Hausa ba ce sai dai innata da babanta dukkaninsu yarbawa ne bayan da ta kai lokacin aure tana soyayya da wani bahaushe iyayenta sun ce su kan a lambaran ba za su aura mata bahaushe ba a cewarsu ba su aura wata bahaushe ne saboda sakin aure da hausawa ke yi da kuma dukan matansu da wasu hausawan ke yi da ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sai dai ita wannan yarinya mai ƙananan shekaru ta riƙe wuta cewa ita kan alambaran babu wanda take so sai wannan bahaushe asali ma idan an kake aura mata shi za ta kwashe inata inata ta gaban iyayenta wanda kafin hakan ta faru ta ji labarin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau jihar zamfara ta kawo koke a wannan ƙungiya a cikin wannan hira da muka yi da ita ta mana bayani dalla-dalla akan irin wanda take son wanda take so da kuma da iyayenta suke nuna ƙirya gare shi ba don komi ba sai dan ɗayyana yana bahaushe da kuma waɗancan halaye da an kashe wasu daga cikin mazan Hausawa suna wa matayensu. Sai dai wannan yarinya ta riƙe kai da fata cewa ita kan dole sai dai a aura mata wannan bahaushe. Ga dai cikakkiyar zantawar da mun kai da ita tare da shugaban wannan ƙungiya ta kare haƙƙin ɗan adam da ke Gusau jihar Zamfara. shekarunki Shekarun kina ga kin zo a wannan ofishi me ke tafi da ke na zo ne domin a an sanya haƙi na domin mamanmu da babanmu ba su son amini aure a auren aure ba ga haushe sai dai bayan rabi kuma ni na ce musu in dai ba amini aure da bayan rabi ba gaskiya sai dai ni an haɗa kayana in ban in ba a maki aure da ba in ba a mini aure da shi wanda nake so ba sai dai ni in haɗa kaya na in tafiya ta ne suke cewa wai za su tsine mini albarka don na aure bayar bahaushe na ce musu dan Allah ai shi aure nuna Allah sun ka ce mini ba wannan magana su ba abin da ya dame su su bayan rabi za su ina cikin tunani ina tunanin kawai dai in dai gana aure na huta sun kakiya ita kuma antin sai ta kama ni in tana cikin bacin ran ta kai ta duka na da bulala ko ci duk abin da ake hannun da za ta buga yanzu ma ta kama ni da bel ɗin wuta haka yanzu daga kawata ta ce raka ta kowa kira ta kama ni da bulala tana ta buguna har ta ji man ga hannu yi abu ke babanki barebe ne inda ke barebe ya ce eh baba na barebe ne ina ta ma barebe ina an ka he kike ni magani eh magami. magame karamar hukumar mulkin gusau eh. to su iyayenki yan asalin ina ne ina ka he su baba na hukumar shi mm. ina ta ilesha a ah, tun da kinki kin taba zuwa can kila can goma shi ɗin kin ka zauna kin kai rayuwa eh, na taɓa zuwa ko yanzu ce min sun kai za su kai ni da sun kai ni tun da sun da ina son aure da sun kai ni su ba ko ni can to ke baki son ni ke kuma can na ba ni so saboda na san da sun kai ni dole bayan rabi zan fara ni kuma ba ni so shi bahaushen da kika so ki aura yana da wata illa ne wanda sun ka miki ko kuma kawai saboda yana bahaushe ne abba son su bashi aure eh, cewa suke yiwa idan idan idan mutum ya auri bahaushe saurin saki suka yi kuma suna ba mata kashi nace musu ai in akwai so da kauna ai babu wannan sai in ita ta mishi laifi in ba ta mishi laifi ba ba abin da zai mata kuma ba zai kama ta ya haka nan gaban zara shi wanda kike so din yana da takamammiyar sana'ar da yake yi hmm, yana siyar da cazuza haka da duk da irin kayayyakin waya yana siyarwa kuma yana pos yana pos yana caji shi dan ina ne wanda kika so ki aura dan gulma ne eh gulma gulma eh, wajen kebi wajen kebi ina kun ka haɗu da shi ya nan wannan wace unguwa bayan mega bayan mega bayan gidaje ok nan cikin garin gusau ok to shi yan uwa ne da kowa na shi suna can gulmadin ko suna nan gusau baba ne da ina kai hmm. yanzu yan uwa ne akwai wa'anda an nan ba jangi hmm. to ɗazu ma yake cewa wai kani ne ya haihu sai na ce to ya yi allah shi raya kanin hmm. ta bugi ne to shi yana da mata wanda zaki aure ne yanzu da ke da iyayen ki ina kuke zama kuna magami din koko a wasu ku ni ina nan gari da ni da yaya ta da kanni ita kuma tana ci babanmu da ina ta suna can a gamba suna magami yanzu babanmu yana Legas ke na ne a ke karatu ina yi karatu aji nawa kike ko kin ƙara sakandare eh, na gama kwatar kushin da yake kin kammala to yanzu ga ki a wannan ofis mi kike so a maki ta kamar me so ke yi a taimaka mani ci annabi muhammad a taimaka mani a an san mini hukunci na don allah ni na amin ko yau an ka ɗaura min aure inda ko ba komi zan zauna ni na amin ko babu komi na aminta saboda ko jiya na gaya mata cewa ta mina aure ni ko yau ta kai ni ko ba komi zan zauna saboda na gaji uh, uh, ko za a maki auren kila ba garo ba katifa za ke zama zan zauna to muna godiya suna na kwamar salisu umar wanda an kai sani suna dan suna masa da yau kuma ni ne coordinator human rights tanda and state shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara ga wannan matashiya ta zo ofishin ka da koke na musamman ya kaga koken kuma a matsayin ku na waɗanda ke wannan ba kullum ba da riba rana ya za ku kokarin ganin cewa kun daidaita wannan ba tare da kowa ya cutu ba to wannan ita matsala ce mai sauki gabanmu wadda dama mun riga mun saba mun saba jin ta mun saba ganin ta ko mun saba tu'ammali da ita eh, abin na kalla nan kusan idan mace ta ce ta ga mijin da take so aure na soyayya ake ba na kiyaya ba kuma addini ma ya haramta auren dole auren dole ne ina ganin tamkar yaɗe ne don kanin fyaɗe ne ya kamata a aura ma kowace irin mace mijin da take so matukan wannan mutum ba mara addini ba ne ko kuma wanda bai da sana'a ko kuma wanda bai ci da ita ko bai ɗaukar nauyinta don ba mai son ya kai akuya eh, kai akuya kasuwa ake cewa kuma ya dawo yana ba ta dusa abin da ke so mutane su sani nan ana maganar jinsi ne don yana bahaushe ita tana bayarba uwayen suna yarbawa mun taɓa samun wannan takaddama a sabon gari inda wata bayarba take so ta auri wani bahaushe amma uwayen sun kace a lambaran ba za a yi ba mun kai ruwa ranar da su kala kala abun yayi nauyi abun da yasa mun ka sa ainihin mai martaba sarkin musulmi a sokoto mun ka ɗauke ta mun kai ta a sokoto don a ɗaura auren saboda ba mu son mu yi shi a nan zamfara abin ya zama magana addini magana jinsi ce da bahaushe ne ba sai mun kai shi ko kabilanci eh, ko kabilanci so da mun ce za mu yi nan tunda ba taba yi ba yarbawa za su taso a ce don tana kaza ko don tana kaza ko na dan uwan bahaushe shi yasa mun ka ɗauki abun mun ka tura fa da mai martaba sarkin musulmi kuma take an ka ɗaura auren so wannan ma insha Allahu ina so mutane su sani Allah subhanahu ta'ala ya ce da bayan rabe da inyamuri da badakkare da duk wani irin jinsi ɗaya muke wurin Allah babu wanda ya wani sai dai inda a karamakon inda lahi a takakun sai wanda ya wani tsoron Allah a cikinsu ni na gani wannan ba matsala ba ce kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu adiullaha wa adiur rasula masu imani Allah ya kira ya ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzonsa ya ce wa ulil amri minkum kuma ku da al'amuran ku zuwa gare su Allah subhanahu wataala ya ce fa in tanazatu min shay'in wa rasulihi idan kuna jaya kan sol al'amura na rayuwar duniya to ku mai da lamarin ku ga Allah da manzonsa zalika hairun wannan shi ya zama alheri wa asanu tawila idan dai wanda an raye a duniya musulmi bahaushe ko rabe ko ya muri. karshen kwarai yake so ya samu kana dukkan masu dogara ga Allah suke dogara eh man takkal lillahi fa dukkan mutumin da ya dogara ga subhanahu wataala Allah ya wadatar da shi bisa ga haka muna kira ga mahaifa Eh, yarbawa ne inyamurai ne dakkarawa ne su tsaya su jaye mai maɗiyansu auren dole su bari ɗin su zaɓi abin da zaɓin ra'ayinsu ka duba gani ko kai za ka aje mace ba ta ma da hake so za ka ji daɗin ta ko mace za zauna da miji bai wata so za ka ji daɗin ta ana magana abun da ya shayi soyayya da ƙauna bisa ga wannan muna kira ga ainihin mutanen jihar zamfara da gwamnatin jihar zamfara da gwamnatota na ƙasa baki dai su taho su wa allah su wa annabi su taimaki addinin musulunci bayan sun taimaki doka su taimaki shari'a mun san suna aiki ne bisa ga doka doka ta kafa su to idan mutum an bi ta barawo a bi ta mai kaya idan an bi allah a bi annabi idan sun bi doka su bi da ƙur'ani a dawo ta ƙarƙashin koya alƙur'ani da sunna mu dawo mu bi abun da daidai mu ba mutane gudunmuwa da suke bukatar gudunmuwa akwai gudunmuwoyi barkatai da ake nema a faɗin duniya akwai taimakon da masu taimako kamata su yi taimako akwai masu dukiya ta Allah da ya kamata su bada gudunmuwa wurin da Allah ce a bada gudunmuwa su hito su ba da gudunmuwa don mu kauce mu kanmu bisa ga halin da jihar zamfara take ciki da ƙasa baki ɗaya najeriya duk da wani malam mai littafi ya ce zamanin rikicewar duniya in ya kusanto kowa ya sani kaga manya sun so gaskiya malumai kuma sun take sani duka wayannan abubuwa su ne suke ta tafiya ina so mutanen duniya su dawo su kalle mu da idon rahama su sani abin nan muna yi don al'umma ba don kanmu ba ba don gidajenmu ba don a gudu tare a tsiri tare kuma dukkan masu neman mu suna neman mu a namba waya 081-324947 mazaunin mana a kambar plaza ya dole kusa da government house hanyar sokoto kusa da asibitin farida daidai inda ake sai da babura a gaban jari bola wata plaza da ake ce ma kambar plaza sama daki number 25 26 27 asalma salam masu kallon mu mu zama lafiya sai mun sake haduwa a wani karon in allah yadda mun gode kuma zamani abokin tafiya ina al'ummar jihar zamfara da sauran masu yada zango ga harka ta kasuwanci ko saye da sayarwa da mu'amala ga masu tafiya daidai da zamani da abin da zamani ke yi ado daidai da tsari abubakar ka dawo communication ake magana wajen da suka shahara ga harka pos a baha kuɗi ko a cire ma a kalahe har ma da transfer a abubakar ka dawo communication ana rajistar live kama daga mtn glo airtel da pok da ma da aka rufe a dawo maka da shi a kalahe ka yi hulɗa hulɗa nan take haurayo kuma a abubakar kadawa communication ana welcome back na mtn airtel glo etisla tare da yi maka katin shaidar zama ɗan ƙasa wato national id card maza ku hanzarta tuntuɓar abubakar kadawa communication domin biyan buƙatar ka a layi babu sharar zuwa ko kwashe awoyi kana dakun jira ta fannin rijistar layi yi maka welcome back ko harka pos je ka gare su a kalahi za ka samu waraka da biyan buƙata nan take adireshin su na nan bakin asibitin farida hanyar shiga jari bola ko kuma a tuntuɓi lambobin waya sifili bakwai sifili shida shida biyar sifili bakwai biyar sifili bakwai sifili bakwai sifili shida bakwai biyar biyu shida shida hudu shida abubakar kadawa communication naku ne kuma gwanin ku abun yin hulɗa.